أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu rana ta ashirin da bakwai ga wannan wata mai albarka watan ramadana na wannan shekara ta hijiriya shida, wanda ta yi daidai da ashirin da bakwai ga watan uku na shekarar miladiya biyar. muna nan dai a suratul furqan da yardan Allah subhanahu wa ta'ala wanda za mu karanta ayoyin da suka rage mu fassara daga nan kuma a rufe tafsiri a sanarwar jiya na kuskure na ce juma'a yau ne a ce ashirin da bakwai da muka saba rufewa da izinin Allah subhanahu ta'ala za a rufe kuma a yanzu da yardan Allah subhanahu ta'ala a za mu tashi a aya ta sittin da takwas ko? na? sittin da takwas ofis a bismillah yau ba alaran mamaye أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثما وأميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها هكنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر فالحمد لله ci gaba ne da halaye da ɗabi'u da sifofi irin na bayin Allah mummunai, wanda mun ɗauko su tun ajiya muka ambaci kaɗan sai lokacin ya mana halin nasa a ayoyi biyu da suka wuce Allah ce wa ibadun rahmanin na yamshuna alal hau haunan وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما Allah yake bayin Allah na kwarai na gari inji Allah sune wanda suke tafiya a doron ƙasa cikin natsuwa da ƙanƙar da kai ba tare da girman kai da nuna cewa shi wani bane na idan masu taƙala suka taƙale shi suka ga masa maganan banza qalu salama sai ya nuna shi zaman lafiya zaman lafiya bai da lokacin tamkama wawaye yan takala yan tsokana as bai da wannan lokacin Allah maɗaukacin sarki ya ci gaba da cewa a su ne waɗanda sifofinsu guda biyu a waje kenan babu ja'un ja da wani tafiyansu cikin natsuwa a doron ƙasa babu nuna ƙasaita sannan ɗabi'unsu da halayensu inda da dare ne ka duba da cikin sujada da sallah da tsayuwa da ruku'i za ka same su in dai da dare ne muka ce baƙen menene ba baƙen frikol ba ne wanda za ka samu sana'an shi dare ya yi can dare ya raba ya rika kira da waya a kyauta ba a cajin shi su ba yan ba ne masu masu sujada ne da kusanta zuwa ga Allah waɗanda idan suka tashi addu'a kalmomin da za ka ji suke yake fita daga bakinsu shi ne rabbana surfa anna azaba jahannama ya Allah ka kawar da wutan jahannama daga gare mu mu ma ka kawar da mu daga gare ta kada ma mu yi ido hudu da ita ya Allah me yasa domin suka ce azabar wutan jahannama mai lizimtan mutum ne baya rabuwa da shi sannan suka ce ya Allah duk wanda jahannaman nan ta zamanto makomansa to babu shakka makoma da matabbata ya munana kaman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faza wanda duk yaje kiyama aka nesanta shi yaga ba shi ba jahannama an nesanta shi da jahannama to wannan shine wanda ya rabauta amma wanda ya je gobe kiyama ya rasa aljanna wanda ardu samawati wal ardu fa'in aljannan da girman aljannan shine kaman a warware sammai bakwai innan su zamanto abu ɗaya kasai bakwai ma a warware su shine fa'in aljanna amma ka samu mutum wai an je kiyaman nan ko hekta ɗaya bai da shi na aljanna ko 100 by 100 bai da shi na aljanna a ce yana wuta ka to ba wanda ya asara irin wannan a gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ce idan suka tashi ba da dukiyarsu su ba farowa ba su kauro su damɗe a yi ta neman taimako su riƙe su damɗe idan aka je wajen almubazzaranci masu kiɗa masu ƙoso masu abin nan maula yan yan. abin a menene masu a yawa masu yaban mutum din nan a bashi mana maroƙa to in suka tuka nan suke zuba dukiyarsu ba ba sa zuba dukiyarsu inda Allah baya so sannan ba sa ƙauro su damƙe su hana musuluncin moran kwabonsu wa kana baina zalika qawama su duk abin da za suna yin su moderately tsakatsaki babu ta nan babu ta nan suna yin shi tsakatsaki gwargwado na Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba a yau a ayan da zamu karanta yake sune ne wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhara wanda duk tsawon rayuwansu ta duniya ba su taɓa kiran wani Allah ba ba su taɓa haɗa Allah da wani ba ba su taɓa shirka ba ba su taɓa durkusawa gaban wani suka nemi abin da ba mai iya musu sun shai Allah la ya da'una ma'allahu ilahan akara ba sa shirka ba sa zuwa gun bokaye ba sa zuwa gun ƴan tsubbo ba sa zuwa gun masu bugun ƙasa ba sa zuwa wajen masu duba cikin taurari wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah ba sa kashe rai da Allah ya haramta a kashe shi Ba ya cikin 'yan ƙungiyan 'yan fashi ba ya cikin masu garkuwa da jama'a ba ya cikin 'yan tsara suka ya cikin 'yan ta'adda 'yan bindiga daɗi bindiga arha su kashe rai haka siddar illa bil haƙƙi sai dai in haƙƙi ne ya kama a kashe ran nan ake kashewa amma wanda ya ridda ya bar musuluncin nan ya cancanta a kashe shi wannan haƙƙi ne na Allah ya hau kansa ba wai haka siddan wancan ya masa ta'addanci ba ko ya kashe wani rai shi ma aka zartar masa da hukuncin kisa to wanda za su yi fayarin ɗin shi ko su fare wuyan shi ɗin sun kashe shi amma haƙƙi da haƙƙin musulunci haƙƙin musulunci ne ya kama su ko waɗanda suke terrorizing mutane suke barazana ga rayukan mutane sun hana mutane tsakat sun hana kasuwanci walwala sun hana noma a dazuka sun hana kiwo a dazuka sun hana mutane tsakat a cikin gari irin kan sara suka su ma yi aka zartar musu da hukuncin kisa to shi ma nan ba za a ce sun kashe rai haka siddan ba haƙƙin musulunci ne ya kama su sannan Allah maɗaukacin sarki ce wala yaznun ba sa aikin zina ba sa zina ba sa neman ƴaƴan wasu ba sa neman matan wasu wala nuna. sun tsarkace kansu daga wannan sun kame kansu sawa'un suna da aure ko ba su da aure ba sa wannan harkar sawa'un sun samu na auren ko ba su samu ba ba sa wannan harkar suna haƙuri har ran da Allah maɗaukakin sarki ya azurta su wal yasta'fifi alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi Allah yake waɗanda ba su samu min dama na yin aure ba su kame in ji Allah su daure su kame kansu har ranar da Allah zai hore musu ya sare musu ya ba su na aure ba sa harkan zina domin Allah ya kira ka fahishatan wa a sabila wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa a sabila kada ma ku kusanci hanyoyin zinan ma domin alfasha ce mummunan abu ne kuma hanya ta munana ga wanda ya rayu a kanta ba yi Allah ce wa man yaf'al zalika duk wanda ya mutu yana aikata waɗannan abubuwan yana shirka da Allah yana kashe rayuka haka siddan ba gaira ba dalili sannan yana zina ya mutu a haka yalqa asaman zai gamu da Allah a gobe ƙiyama a mai babban laifi cikin manya-manyan wato masu aikata manya-manyan laifuka haka zai gamu da Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ku yi mamaki duba yaka samu musulmi wai yana cikin hayakila wai shi sana'an shi shi hayakila ne in kana so ka kashe wani ka yi hayan shi ka biya shi zai kashe mata rai wai wannan ita ce sana'ar da zai je ya ciyar da iyalansa ya ciyar da ƴaƴansa ya yi hidiman gidansa ya yi ma iyayensa wai alheri a ciki alheri eh wai duk zai ba su a ciki duk wanda ya zo zai kyautata masa zai ba shi wata kyauta da wannan kuɗin ne shi sana'ar shi ma a yi hayan shi ya kashe rai subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a samu kuma musulmi ne a samu musulmi ne a bashi ya kwakule idon mutum ya kai ya kwakule idon yaro ya kai duk gaban ɗan adam in dai ka biya shi zai kawo maka ita a samu wai musulmi ne kuma a haka yake rayuwa wanda ya mutu yana wannan aikin Allah ya ce yalka a fama zai gamu da Allah subhanahu wa ta'ala a gobe akan menene mai babban laifi mai babban sakamako mummunan sakamako in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah tsare mu a lahu azabu za a ninninka masa azabarsa yawmal qiyamati a gobe ƙiyama. wa yakhludu fihi ya dawwama a cikin wutan jahannaman kuma muhanan a wulaƙance a kaskance bayan da yana ganin kanshi shi wani ne a nan duniya to zai zamanto kaskantacce in ji Allah subhanahu wata'ala illa man taba sai wanda ya tuba kafin mutuwa ta zo masa ya tuba daga barin shirkan ya rabu da bokaye da ƴan tsubbu da ƴan bugun ƙasa da ƴan taurari da zuwa kabarin waliyi wane shehi wane a je a nemi alfarma wai mutum ya kai damuwarsa a kabari ka san mutumin nan matacce ne shekaru ɗari da suka wuce shekaru saba'in da suka wuce ya mutu ya tsofe ya narke ya rigidige ya to kasa sai ka je ka tsuguna a gaban kabarin kana shafan shi wai kana kiran shi wai ya duba halin da kake ciki ya ma duba yana cikin kabarin ya duba halin da kake ciki ya duba ya azurta ka ya kare su daga makiya zuwa ne suwa ne sun sa ka a gaba ya taimaka subhanallah ta ya za a yi ta mai haka ta ya za a yi ta je wajen shi ina yake da fawa ina yake da ƙarfi ka yadda ya mutu amma wai yana jinka ka yadda ya mutu amma wai zai azurta ka kuma ka san ramin da aka binne shi ba banki bane can kafan balle ya ɗebo ya baka ta ina zai baka hmm? wataƙila ku eh, ɗalibansa ko muridansa lokacin da yake rai kwagon suna in an mai haihuwa sai kun haɗa sai kun haɗa mai sauro mai sisi a saya ma malar rago layya in ya zo ku mabiyan sai kun haɗa sauro da sisi mai nera da abin nan ku saya mai ragon layya wani shefanin ma sai kun haɗa kar gidan malam ba kaza ba kaza a haɗa a kai amma yanzu da ya mutu sai ka zo kabarin shi ka nemi abin da tun a rayuwarsa bai taɓa samun shi ba balle ya kashe ba wai ya azurta ka kana so ka yi kamfani kana so ka yi kaza ka yi kaza wannan yan kwana musulmi damsul basiratu ne toshewar basira wal khuzlani da tabewa wannan hankalin da Allah ba mutum bai yi amfani ba bai yi amfani ba me yasa muke ziyartar makabarta don mu musu addu'a ne don mu musu addu'a ashe wanda yake kwance a kabari yana buƙatar rayayye ya fi buƙatar rayayye rayayye ne yake zuwa ya mai addu'a ya mata ya samu amfani ya samu gudunman rayayyu ya bar yaro na gari mai tarbiyya mai addini ya riƙa yi wa mahaifin shi addu'a yana amfanin shi a kabar domin manzo Allah sassana ce idan mutum ya mutu ka komai nashi ya yanke duk ayyukansa sun tsaya sai ayyuka na alkhairi da da ya yi wa kansa sai ɗa na gari da ya bari ya masa tarbiyya da yake tuna da mahaifinsa yana masa addu'a kuma annabi ya faɗa mana Allah ya faɗa mana addu'ar da za a riƙa yi wa iyaye ɗin rabbir hamhuma kama rabbayani sahiran Allah ka gafarta musu ka musu jin kai kamar yadda suka tausaya mun ina yaro shi za ka musu suna raye shi za ka musu bayan sun mutu Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai ranar da mutane za su zo ga ladan tulin lada a lahira tsaunuka tsaunuka mutum sai ya tsaye ya yi zugume ce kai a rayuwata dai gaskiya waɗannan ayyukan ban aikata su ba da za su bani wannan ladan ya Allah ni bai aikata aikin da zai aka ce addu'an 'ya'yanku ne da suka muku kuna kabari shine wannan ashe rayayye shi ke amfanar da matacce ba wai ba versa ba wanda yake kabari ya amfanar da kai wanda yake kabari ya amfanar da kai tun da kake kiran shi din bai taɓa cewa eh ba kaman gunki ne a sandare baya ji to Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah yake illa man taba sai dai wanda ya tuba daga shirka wa ya tuba tun yana raye daga kisan kai da ta'addanci da yake wa mutane ya tuba tun yana raye ya bar zina ya je wa Allah akan ya tuba baya aikata su bai je wa Allah da waɗannan laifuka ba bayan da ya zo a suratul nisa Allah maɗaukakin sarki ce a Allah maɗaukacin sarki yana ci a cikin suratul nisa'i innama taubatu ala Allahi للذين يعملون السوء سوء بجهالة ثم يتوبون من قريب أولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما wanda suke aikata waɗannan laifukan a bisa rashin sani da suka ji wa'azi suka ji gargaɗi Allah ya nufe su da shirya suka shiryu suka tuba kan kafin mutuwan ta zo musu Allah ce waɗannan zan yafe musu وكان الله عليما حكيما ما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما بانا كرقان توبا واندا sai da aka zo zare ransa ran ya zo makogoro yana gargara da irin munsharin mutuwan nan sai ya ce yanzu ne ya tuba Allah ke ban karɓan tuban waɗannan an zare rai daga ƙafa har ya zo wuya za a zare ya kace na daina shan giya daga yau na daina zata, na daina kisa na daina kaza kaza irin tuban fir'auna da yake nan sai kai ma Allah yake maka al'ana wa qad afaita kablu wa kunta min al yanzu ne a damin za ka ce ka tuba Allah ce ni ma na ki karɓar tuban da ya baka dama ka ƙi yanzu ka zo kana bukata shi ma Allah ɗin ya ƙi Allah ya rufa mana asiri illa man taba sai wanda ya tuba daga barin waɗannan laifuka guda uku wa amana ya ƙara imani imani shi ya ƙaru sannan wa amina falihadi ya dukufa wajen aikata ayyukan alkhairi ba imanin baka ba kawai na so ba na daina amma ba aiki a bayan an tuban a dukufa kuma a wajen aikata ayyukan alkhairi wanda za su maye guraben waɗancan munana ɗin idfa billati hiya ahsanu sayyi'ata manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace karika idan mutum aikata mummuna to ya zo ya aikata mai kyau a mada ya tsora mai kyau akan mummunan sai ta bishe mummunan sai ta dishe mummunan to Allah ya ce waɗanda suka yaka sun tuba sun zamanto mummunai ya kware da gaske sun canja wa amila salihan suna aikata ayyuka na alkhairi eh, fa'ula'ika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat Allah ce irin waɗannan mutanen da suka tuba tuba na gaskiya sannan imaninsu ya karu suka dukufa wajen aikata ayyukan alkhairin da yanzu suna amfanan mutane wayan da kuma rayuwarsu cutar da mutane suke yi yanzu rayuwarsu ta juya amfanar da mutane suke yi Allah ya ce to ulaika yubaddilu sayyi'atin hasana ba wai waɗancan munanan Allah zai share su a ya Allah ya ce zai convertin din waɗancan munanan da za su kai din ya maida su ma kyawawa ba ma tare su za a yi a zubar ba a'a za a juya su a mai da su lada da ayyukan alkhairi ula'ika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima shi Allah lallai da can mai gafara ne mai rahama ne a yanzu ma haka a gobe ma haka mai gafara ne mai rahama ne ga irin waɗannan mutane. wa man taba wanda har ya tuba tuba ta gaskiya wa amila salihan ya dukufa yana aikata ayyukan alkhairi fa innahu yatubu ila Allah mataba lalle wannan Allah maɗaukakin zarki zai karɓi tubansa domin ya tuba zuwa ga Allah tuba ta haƙiƙa ta gaskiya, taubatan nasuhan tuba ce ta gaskiya. malamai suna cewa a taubatun nasuhu shine haɗa abubuwa guda biyar wa an yatruka al-ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha Wanni niyyatu ala Allah ya ya'uda ila zambin fi ma baqiya alaihi min umrihi wan nadamu ala ma fata sai at-tahallul raddul mazalim sai at-tahallul mutum ya yi withdrawing daga barin aikata zunuban daga lokacin da ya ji haramun ne an masa wa'azi nan take ya bari kada ya ce zai riƙa yi sai randa ya aure zai tuba daga barin zina sai ran ya kuɗi zai daina sata sai ran da ya kaza kaza kaza kaza a'a mutum daga lokacin da aka ce masa haramun ne ya janye maza maza ya bar wannan aiki sannan ya ƙudurta a zuciyarsa ba zai sake aikatawa a tsawon rayuwarsa da ta rage masa a duniya sannan kuma ya riƙa nadama yana kukan zuci hawa yana fitowa a lokacin da ya zauna shi kaɗai ko ya kwanta ya tuna irin rayuwar da da yake kai yana abun na masa zafi yana nadama yana damun shi sannan haƙoƙin mutane da ya karɓa in suna nan ya je ya maida su wani ga kaza da da na ɗauke ma wani ga kaza da da na ƙwace maka wani ga kaza duk mutanen da ya san ya taɓa musu kaya kuma kayan suna hannun shi ya maida ma kowa haƙƙinsa idan kuma ya cinye ya yi aiki da ya gama da shi to ya je ya nemi yafiya wani ni na ɗauka ma motan da kai ta neman ta kwanaki tsakani da Allah na sayar na biya bukata da abin nan ba ko sisi da tana nan da na mayar ma amma na sayar na yi amfani da kuɗin yanzu na zo ne ka yafe mu shi ne a tahallul da haramun ne kuɗin yanzu ka je ya ce ya yafe su zamanto halal ka ci. waɗannan su ne abubuwa guda biyar raddul mazalin ka mai da haƙƙin mutane da ka ɗauka in suna hannunka sannan kuma in babu ka je ka nemi yafiyansa ka ka nemi yafiyansa Ah, fa innahu yatubu ila Allah mataban to wannan ita ce taubatan nasuhan wannan kuma rahama ce da Allah yi wa al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan sharuɗan kawai ake so in kai su Allah ya yafe maka mutanen annabi Musa banu Isra'ila Yahudawa da in suka yi zunubi to mutum sai dai ya kashe kanshi shine hanya guda ɗaya da Allah zai yafe maka ita ce hanya ɗaya da Allah maɗaukaki sarki zai tuba a gare su a wai kala Musa ya kauni kun zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila Bari an bari'ikum faqtulu anfusakum lakum inda Bari عند fata ba عليكم إنه هو التواب rahi. Ya ku mutane na kun zalunci kanku wajen haɗa Allah da wani wajen aikata shirka wajen saɓa wa Allah kun zalunci kan saboda haka fatubu ila uku ku tuban ma ubangijin ku mahalicin ku ku tuba ku daina ga hanyar tuban faktulu anfusakum ku kashe kanku alikum khairul lakum Allah ku kashe kanku din shi yafi muku alkhairi faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ukum nan ne fataba alaikum shara'in kenan idan masu laifi sun haɗu an tara su da yawa kamar sun kai yawan prison sai a ɗauki mutu a ɗauke su a ba su makamai a ce su fuskanci juna su kaskashe juna su sassauce juna kowa ya fuskanci mutum ɗaya na ɗin shi idan ko mutum shi kaɗai ne sai a ba shi wuka ya daɓa a cikin shi ya farke cikin shi ya faɗi ya mutu ko ya rataye kanshi, ko dai ya hau tsauni ya rikito ya dai kashe kanshi. Shi ne sharaɗin karɓan tuban shi a wajen Allah amma da yake Allah ya yi alƙawari ba zai mu'amalanci al'umman annabi Muhammadu sallallahu Alaihi da tsanani da kauta sa'irin da ya mu'amalanci waɗancan, sai Allah ya ce to al'umman annabi ka bar abun ka yi nadama ka ƙulla niyya ba za ka sake yi ba, in abun na hannu ka mayar in babu ka je mai shi ya yafe maka. Wannan in haƙƙin ɗan adam ne domin haƙoƙin Allah uku ne, ka bari ka yi nadama ba za ka sake yi ba in na ɗan adam ya shigo ka bari ba za ka sake taɓa kayan ‘yan adam ba ka yi nadama in ka tuna da kana taɓa musu kaya ka ɗaura niyya ba za ka sake ba in suna hannunka ka mayar ka nemi tuban waɗannan abubuwa very simple su Allah ya nema ga al'umman annabi amma da kisa sai da mutum ya kashe kanshi kawai da mutum ya kashe kanshi shine sharadi alhamdulillah shine tuban da Allah yake karɓa sai Allah ya ci gaba da faɗa mana halayen bayin Allah na ƙwarai wallazina la na zura ne wanda ba a kafa shaidan ƙarya tare da su ba a zuwa su ba da shaidan ƙarya a ba su kuɗi yanzu a akwai wanda sana'ansu hayansu ake yi a kotu idan mutum ya sauki haƙƙin wani ko ya ƙwace filin wani ko gidan wani ko wani abu sai ya neme su ya ce ku zo ku shaida mun sha wannan abin nawa ne ku ne shaidu ni kuma zan ba ku fasanta kaza kaza sai su je ko su suranta su je billahi la ilaha illa huwa wannan filin nawa ne muna nan aka yi cinikin mu ne shaidu mu ne kaza kaza kaza ko kuma wai ta haka ne cin abincinsu da cin iyalansu waɗannan ba sa shaidan ƙarya a kawo musu shaida ta ƙarya su bayar ko su yi mutum karya haka siddar wa idza marru bil marru kirama idan suka wuce inda ake wasan banza sai su wuce kansu a sama da izza da takama kamar inda ake sunuka in sun wuce kaza sun wuce da izza sun ga abun banza da bai kamata ma a waiwaye shi a kalle shi ba ko inda ake karta ko inda ake caca ko inda ake rawa da kiɗe-kiɗe ko inda ake menene shaye-shayen giya suna wucewa da izza kansu a sama wannan wajen bai kai darajan ya waiga mai ya kalli wajen maballin tsira har ya yi sha'awan wannan wajen wallazina idza dhukiru bi ayati rabbihim sune waɗanda idan aka tunatar da su da ayoyin ubangijinsu lam yakhiru alaiha summan wa umyana ba sa wucewa suna masu toshe kunnen su ko su makancewa ayoyin duk yadda suka yi zafi suka tasamma wani abu kana ce masa Allah ya haramta ga aya kana karanta masa nan take zai saurara nan take kuma zai bude ido ya kalli ayar ya janye daga abin da ya niyan yi ba irin masu cewa kar ka ja aya ka cuce ni mala kar a ja mun aya a cuce ni ba irin su bane duk yanda ya ta wani abu ka ja aya to ta taka masa birki kenan duk yanda yake son abun ya bashi duk yanda yake kyaman abun bai sansa in ka ga aya ka nuna Allah yana son abun to zai yi shi duk da cewa da ba dan ayan ba kyaman abun yake allazina yaquluna rabbana wanda cikin addu'o'insu kullum zaka ji suna cewa rabbana ya ubangijinmu hablana min azwajina wa zurriyatina ƙurrata a'yunin Allah ka ba mu iyalai da ƙyaƙya wanda za su riƙa sanyaya mana ido masu kwantar mana da hankali ba masu tayar mana da hankali ka haifi wani ɗa kullum kana police station kullum an kawo maka tsammaci kullum an turo 'yan sanda gidanka ka zo yaronka ne ya ɓaro ta yana can police station ka zo yaronka ya yi kaza ka zo ana kiranka ka zo ana kiranka ya hana ka sakewa ya hana ka bacci jininka lami lafiya ya rika haurawa kawai ma mala ka samu heart attack ka samu ciwon zuciya ka samu matsaloli daban-daban kawai Ka dalilin yaron da ka haifa ya Allah in za ka ba mu ƙyaƙya, ka ba mu masu kwantar mana da hankali masu sanyaya mana ido haka na ma mata ma in za ka ba mu ya Allah karka bani wata macen da za ka hana ni tsakat a gida in kasa bacci an da da wa ina abinci ba a dafa ba je ka kicin ɗin mana ni baiwar ka ce an ce ma na jirki ne haka za ka ji ba a dafa ba ka samu gida ba a share ba ka samu yara daga jeje majinan jiya ta tarar da ta yau ta tarar da ta jiya kunu ya sha ya bushe riga ba a wanke ba babu kwanciyar hankali irin waɗannan matan masu tada hankali ya Allah kada ka bamu su in ka tashi bamu ya Allah ka ba mu ƙurrata ayunin wanda sanyin ido ne ga ɗan adam wanda jinin mutum ya zauna lami lafiya baya shukin ka zauna zuciyarka lami lafiya babu ciwo babu matsala to Allah ka ba mu irin waɗannan ƴaƴan da matan ja'alna lil muttaqina imaman ka sanya mu abun koyi ga mumunai masu tsoron Allah duk inda aka ga ɗaɗanka sai ka ga musulmai suna ƙoƙarin koyi da su duk inda aka mata suka ga matanka sai ka ga matan musulmi suna burin su yi koyi da ita duk inda aka ganka ka ga musulmai suna buri su yi koyi da irin ɗabi'unka ka sanya mu masu jagora abin koyi ga masu tsoron Allah kaga idan ka zamanto abin koyi ga masu tsoron Allah to kai ma automatically kana cikin masu tsoron Allah kenan to ka sanya mu haka ya Allah kar ka sanya mu yan daba in an shigo anguwa hankali ya tashi ranar babacci, a'a kula’ika, Allah ce irin waɗannan bayina ɗin masu waɗannan sifofin masu waɗannan halayen da ɗabi'un yuji zaunar gurfata za mu sakanta musu da gidaje in ji Allah na aljanna ma sabaru sakamakon haƙurin da suka yi a duniya ku duba wancan fa an zage shi an takale shi yace salaman ai haƙuri ne haƙuri ne haƙuri ga barin zina wanda kaga baya zina ya bari ai haƙuri ne bai auren bai da auren bai da halin auren amma yayi hakuri bai yi zina ba ai hakuri ne ya kawo haka ya je hada Allah da wani neman abun duniya dan ya samu abun duniya ai hakuri ne wannan ma sabar sun yi hakuri wajen yi wa Allah da'a sun yi hakuri wajen kame kansu daga saba wa Allah sun yi hakuri bisa kaddaran da Allah ya dora musu sun yadda da ita sun zauna a haka Allah zai sakanta musu da gidaje a cikin aljanna wa yulqauna fiha tahiyatan wa salaman mala'iku za su tare su suna maraba da su suna gaishe su salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar salamun wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum mala'iku ne za su shiga congratulating nasu suna yaba musu kai sannunku da haƙuri duk wanda ka ga a aljanna mai haƙuri ne wallahi ya yi haƙuri a rayuwar duniyan nan ke da yadda kake tsammani sannan wa salaman mala'iku suna ta aika gaisuwa kawai na fiha aljannan nan ba na ɗan wani lokaci ba ne irin gidan haya da in ka shiga a ta da kai a kowane lokaci ba irin gidan da ka gina a duniya ba ne wani sa'i sai ka kashe millions of naira ka yi gida sai ka ga duk zamanka a gidan shekara ɗaya ne Allah ya ɗauke ranka wani ma sai ana shirin gobe zai tare Allah ya ɗauke ran shi a yau ko ta aljannan da zai baka shi Allah khalidina fiha aljannan dawwamammiya ce har abada idan aka ce maka aljanna dawwamammiya ce to duk abin da ke cikinta shi ma dawwamammin ne baya gushewa hasunat mustaqarran wa muqama lalle gida mazauni matabbata ya kyautata kun ga na ‘yan wuta innaha sa'at mustaqarran wa muqaman na aljanna kuma hasunat mustaqarran wa muqama duk wanda aka ce masaukin shi aljanna Allah ya ce gida da kuma matabbata ta kyautatu ta kyautatu da ƙarshe Allah ya mana wasiya mu rika rike addu'a Allah ce kun san wani abu ga musu ya Muhammad Kun ka gaya musu ce ma ya ba wikum rabbi laula du'a'ukum wallahi da ba don addu'o'in da kuke yawaita yi ba Allah ce da ba ruwa na da ya duk wanda ya taso muku kawai sai kun kyale shi duk wanda ya kulla muku sharri sai in bar sharri ya shafe ku duk wanda ya muku makirci sai in bar makirci ya shafe ku amma saboda yawan addu'o'i da kuke yi duk abin da aka muku sai uri ka kakkaɓe shi in ji Allah sai in hana shi isowa zuwa gare ku albarkacin addu'o'in da kuke yi da ba don addu'o'in ku ba Allah ce da ba na da ku ka kazzabtum ma yau ga waɗannan su kuma sun karyata sun karyata kafirai su kan sun karyata waɗannan duka ya kunu lizama azaba za ta zamanto mai su a gobe kiyama ba za su taɓa rabuwa da azabar Allah ba wannan shine ƙarshen suratul furqan kuma a inda za mu tsaya na wannan wata mai albarka na ramadanan shekaran 1446 hijiriya wanda ta yi daidai da 2025 wannan za a rufe sai a sa alama ga wanda Allah ya tsawaita rai kenan za a dawo a tashi a sura ta gaba ita ce suratu shu'ara Allah raya mu zuwa lokacin Allahumma amin ta rufe tafsirinmu ga shi kamar haka na farko alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jan uwana musulmi Alhamdulillahi muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya raya mu ya bamu lafiya da dama da iko da hali na azumtan wannan watan da saura kaɗan ne da yardan Allah mu ƙarasa sannan kuma ya haɗa mu a ɗaya daga cikin ɗakunansa su ne masallatai ya haɗa mu a cikin wannan watan nashi mai alfarma shine watan ramadana muna gode wa Allah bisa wannan haɗuwa na alkhairi bai haɗa mu a filin ƙwallo ba bai haɗa mu a gidan rawa ba ko a wani gida na masha'a sai ya haɗa mu a ɗakinsa shine masallatai sannan kuma ya zaɓi lokaci mafi daraja watan da ya fi kowane daraja kima ya haɗa mu a ciki shine watan ramadana wanda unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan yan uwana musulmi a gurgudun surorin da muka karanta mun ji umarnin Allah na ku bar kaza da kaza da kaza da kaza haramun ne babu kyau mun ji umarnin Allah na ku aikata kaza da kaza da kaza kaza shine mafitanku a nan duniya da mafitanku a gobe kiyama ku yi kaza Allah yana san shi ku bar kaza yana kusa ta Allah mu kaɗaita Allah wajen bauta kar mu haɗa shi da komai kar mu haɗa shi da komai wannan shine tsani na shiga aljanna da kuma tsani na rayuwa kyakkyawar rayuwa a nan duniya gwargwado dai yanda muke kyautata zato an karanta abin da Allah ya faɗa gwargwadon fassara kurakurai Allah ubangiji ya yafe su duk wanda aka karanta masa aya fa hujja ta hau kan shi alqur'anu hujjatun laka au alaika. Ƙur'ani hujja ne a gare ka gobe kiyama ko hujja ne a kanka gobe kiyama hujja a kanka shine ya ce ya Allah Wani ya karanta ni ya san kaza ba kyau ya aikata ya ji kaza yana da kyau ya ki aikatawa ta ce ya yi kaza ya ki ta ce ya bar kaza ya ki ni shaida ne in ji alƙur'ani ko kuma ya zama to hujja a gare ka ya zo maka a matsayin mai ceto a gobe kiyama ta ce ya yi kaza ya yi ya karanta kaza ba kyau ya bari ya Allah ni ni shaida ne a gare shi ya Allah ka bani iko in cece shi Qur'ani zai tsaya maka a gaban Allah subhanahu wata'ala duk wanda ƙur'ani ya tsaya masa kuwa to babu shakka ya tsira to hujja ta hau kanmu duk abubuwan da muka ji a nan wallahi babu yanzu wanda zai ce ya jahilci kaza da kaza ya ji saƙon Allah wa ma kunna na hatta na nabata rasulun Allah ce ba ma taɓa azabtar da mutum sai hujja ya hau kan shi, saƙonmu ya ishe shi, saboda haka ba abin da ya rage mana sai faɗin Allah wa ƙuli imalu wa sayar Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun thumma turadduna ila alimil gaibi wash shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah ce ku je ku yi ta aiki Allah yana kallon ku ku je ku yi ta aiki manzon Allah yana kallon ku ku je ku yi ta aiki mumunai suna kallon ku sannan idan kuka gama duk abin da kuka aikata din za a mai da ku zuwa ga masanin gaibi masanin abin da ke ɓoye ya ba ka labari dalla-dalla irin abin da ka aikata na alkhairi da abin da ka aikata na sharri wanda babu abin da ke ɓoyen masa shine Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka ya kwana a daure a yi aiki ina tabbatar mana ina tabbatar muku cewa wani fa wata ɗaya ya rage mai cikin al'umma wani wata biyu wani shekara wani shekara biyu wani kuma azumin shi na ƙarshe ne ramadanan ƙarshe ne wannan ya buga da shi Allah ba zai tsawaita rayuwarsa ya ga wani ba wani wannan sunna ce ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka in mutum zai yi aiki ya yi ibadan shi mai kyau kamar ita ce ibada ta bankwana da duniya kuma ita ce ibadan ƙarshe da zai haɗu da Allah da ita saboda haka ‘yan kwana musulmi hujjan Allah tana riskanmu saƙon Allah na riskanmu sai dai aikin ne fa matsala aikin ne matsala yanzu a nan an zo an yi wa'azi an karanta ƙur'ani jiki ya mutu ya lagwance ana fita sai wani ya rasa takalman shi a nan ka har kuka in an zo a wa'azi ana yi amma ana fita cikin wanda suke nan ɗin haka ga wani ya ɗau takalman wani wani ya ɗau wayan wani wani yana fakon motan wani wani yana fakon mashin ɗin wani haka za ka karar mu ji tsoron Allah subhanahu huwa ta'ala muna karanta ayoyi shekara talatin tun zamanin su shaƙa bakar gumi ana karanta wailulil muɗaffifina azaba ta tabbata ga masu tawaye mudu to yanzu tawaye ma ma'auni ya zamanto salo-salo kullum ƙara dabara ake da ƙara wayewa da ƙara ƙwarewa kullum sata ake da ƙara ƙwarewa a kan satan abubuwan da ba babu su na garkuwa da mutane musulmi ya garkon musulmi ya kashe shi ba babu su duk da cewa ga tafsirin sun yawaita ma sha'a suna yawaita mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wanda wa'azi ya zo masa to ya neman makansa dabara shi kaɗai zai kwanta a kabarin shi shi kaɗai za a tada shi kaɗai zai ba da jawabin abin da ya aikata a gobe kiyama saboda haka mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala Allahn da muka ji tsoronsa muka haɗu a ɗakinsa a watan Ramabana shine Allahn sauran watannin da ba na Ramabana ɗin ba mu tsorace shi shine Allah ba wai Allah ramadana daban bane wanda da ya zo shi ana tsoron shi ne Allah kuma sauran watannin da ba na ramadana ba daban ne shi ko bai cancanta a tsorace shi ba a'a a'a Allah ramadana ne Allah sauran watanni yanda muka tsorace shi a ramadana to mu tsore wajen tsoron Allah subhanahu ta'ala wannan ƙur'anin kar ya zamanto in an nade shi ba za a sake buɗe shi ba yanzu wani ya zo da na turanci wani ya zo da na hausa wani yana dubawa a waya wani yana ji wani yana murika zama mai ji ya zauna a majalisai bayan sallah ana karatuttukan qur'anin nan ana jin fasaransu a rika zama akwai alheri wajen zaman akwai alheri mu ji tsoron Allah subhanahu ta'ala mu bi dukkan abin da aka gaya mana a bayan wannan ina miƙa godiya da jinjina da darajawa ga kwamitin wannan matsalaci mai albarka wanda yau ya tara wannan waje san ashirin da biyar kuma kwamiti ne ke kulawa da komai alhamdulillah ta kowane ɓangarori Allah ubangi ya saka musu da alkhairi bisa kulawa da amanar Allah da suka zo suka riƙe ta suke kyautata mata duk lokacin da ramadana ya zo sabon wata sai sun jaddada sai an jaddada fenti a wannan wajen duk abin da ake dubawa don masu zuwa tafsiri su samu natsuwa su yi ibada cikin kwanciyar hankali sai an duba waɗannan air conditioner sai an yi sabisin nasu sai an sa gas sai an duba fankoki sai an duba wuta sai an duba amfulfaya sai an sayi wannan an sayi wannan an sayi wannan yadda mai ibada dai in ya zo ya zauna to zai yi ta a cikin natsuwa da godiyan Allah ba tare da takura ba Allah ubangiji ya saka musu da aljannan firdausi Allah yawa iyayensu da suka haifo mana su albarka Allah yawa ƴaƴansu da zurriyansu albarka Allah ubangiji ya biya su ya sakanta musu gaba ɗaya sannan ina mika kuma jinjina a cikin 'yan kwamiti ɗin akwai waɗanda sun rasu Allah jikansu kuma ayyukansu na tafiya sha Allah sun rasu amma ayyukansu na tafiya akwai waɗanda suke nan suna sun karɓe su ana ci gaba da ayyuka Allah taka musu da alkhairi abu na biyu muna miƙa godiya da jami'an tsaronmu da suke tare da mu a sallolin dare suna tare da mu a tafsirin nan suna tare da mu a kowane lokaci daga lokacin da za a yi sallan dare har asuba suna nan a wannan wajen akwai mai girma kwamishinan 'yan sanda na wannan a jiha shi ake tahajjudi kuma a idon shi ake komai da kula da dukiyar mutane da rayukan mutane da kuma mutuncin mutane da dukkan tsare-tsare daga ciki akwai dpo da wannan masallacin yake yankin shi shine na kabala to akwai na anguwar ma suna zuwa da waɗansu wurare suna zuwa Allah abin ya kaka musu da alkhairi Allah ya haɗa mu a aladan ka ga ana sallah suna sintiri ko haramin makka kaje zaka ga ana sallah akwai 'yan sanda suna duba abin nan wannan sun riƙe nan wannan sun riƙe nan Allah ya tashi sai ya haɗa su a ladan gaba ɗaya Allah ubin ya saka musu da alkhairi ya kare nasu rayukan ya kare su daga dukkan sharri yanda suke ƙoƙari su ga sharri bai shafi al'umma ba Allah saka musu da alkhairi ina mai miƙa jinjina da godiya ga mai martaba sarkin zazzau wanda duk lokacin tafsiri in ya kusa watan ramadana to sai ya tara malamai ya ce a yi wa'azi a sanarwa mutane abin da Allah ya faɗa a daina habaici a daina zage-zage sai ya zauna da malamai wannan karan ma mai alfarma sarkin musulmi ne gaba ɗaya aka tattaro masu tafsiri da malamai daga dukkan jihohin nan aka yi wannan taron ya nuna yadda za a yi shi lami lafiya a fahimtar da al'umma a fahimtar da su abin da ƙur'ani ya faɗa. su ma muna mika fatan alkhairi da lada mai ɗimbin yawa daga Allah ya tabbata a gare su sannan kuma har ila yau muna mika shi ma saƙo da jingina ga darekto na dss na wannan jihar da kuma na kaduna north kuma ana komai tare da su a wannan wajen Allah Ubangiji ya saka musu da alkhairi Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da abin da lafiyan za ta ci sannan kuma har ila yau akwai 'yan mu wanda su ma daga faɗuwar rana har wayewan gari suna nan su gamu da takala na mutane a ce ka ɗau motar ce zo ka ɗauka in ka isa ba a fashi na ce an yi da yake su ba sa riƙe kulki da bindiga suna dai haƙuri da jama'a Allah saka musu da alkhairi akwai kuma security na masallaci musamman wanda za a gansu da uniform ɗinsu daban Allah wanda ya saka musu da addubun alkhairai gaba ɗaya akwai yan uwa yan tamara wanda da'iman suna tare da mu a nan da masu ɗauka na hoto da na rediyo su je su yaɗa Allah ubangi ya saka musu da alkhairi Allah ubangi ya haɗa mu a aladan gaba ɗaya Allah ubangiji ya taka ma duk waɗanda suke zuwa wannan waje maza da mata da masu zuwa tarawihi da tahajjudi Allah taka ma kowa da alkhairi abinda kowa ya zo nema a nan na alkhairi Allah ya tabbatar mishi ya bashi muna mika fatan alkhairi da jinjina ga waɗanda da suke ɗaukan nauyin wannan tafsirin akwai wani bawan Allah matashi ne shi ma ɗalibi ne a wannan majalisi na almana shi ya ɗauki nauyin yaɗa wannan tafsirin a sunna tv wanda miliyan shida ne ake biya na watan gaba ɗaya ya ɗauka Allah ya saka masa da alkhairi ya masa albarka ya yi wa wajen sana'arsa albarka akwai wanda ya ɗauki na karama rediyo shine a kwamishinan kuɗi na wannan jiha mai albarka Allah ya saka masa da alkhairi akwai waɗanda sun ƙi a faɗi sunansu akwai wanda kwamitin masallacin ne da kansa ya ɗauki nauyin yaɗa shi kamar DITV alheri radio da sauran wurare daban-daban na da da da can da ba za mu mance da su ba akwai ASD Motors akwai na Alhaji Sani Dauda ya yi shekaru da dama yana ɗauka akwai albarka air na Buba Marwa a da janar Buba Marwa Allah saka masa da alkhairi ba za mu manta ba akwai pigeon iya wanda yake na wanda da accountant general ne a abun nan AG na ina jin na na na ya accountant general na Kaduna a lokacin mai girma Senator Makarfi akwai Hajiya Maryam Gidado Gidado Idris kuma SGF na abin nan na federal abin na ita ma ta ɗauka shekara da shekaru ban san ita ta ɗauka ba sai daga baya Allah ubangiji ya saka musu da alkhairi akwai yan uwa da suke ka gudumawan abinci a ci a nan a sha sannan a yi sahur da shi masu zama a nan su yi abin da yara su yi taɗiba jama'a su yi taɗiban abinci wani da shi zai yi abin nan buɗe baki ragowan ya je ya yi sahur da shi akwai waɗanda suke kawo mana abinci a nan a shinkafa tirela masara tirela gero tirela suga tirela suka jefi da makaroni yake bai son a bayyana sunan shi ya bar a raba a anguwanni gaba ɗaya musamman kabala marafa anguwar rimi a babban saura ɗan honu kuma an rarraba alhamdulillah Allah ubangiji saka musu da alkhairi Allah biya su yanda suka ciyar da al'umma Allah ciyar da su na aljannan da baya yankewa ina miƙa godiya ta da jinjina ta da yan uwana malamai ga sunan a zaune su ne ta nan da sun ji na bata wata fassara ko ban yi ta daidai in mun shiga suna tunatar da ni gobe in zo in gyara Allah ubin ya saka musu da alkhairi da alaran momi ga malam Yusuf da kuma wanda suke taya mu hajjudi da kuma tarawihi a wannan masallacin Allah saka ma kowa da alkhairi Allah ubangiji ya biya kowa duk wanda ya zo wannan wajen Allah ubangi ya sake haɗa fuskokinmu a ramadana mai zuwa masu zuwa nan gaba idan kuma rai yayi hali Allah haɗa mu da waɗannan fuskoki a cikin aljannan firdausi kada Allah ubangiji ya sanya ɗaya daga cikinmu ɗaya daga cikin al'umman musulmi ya zaman rabo ne na shaidan ko rabo ne na jahannama imma yana da kurakurai Allah ka yafe masa Allah ka lulluɓe masa ya Allah mu roƙe ka duk wanda yake wata harka ta neman halal ɗinsa Allah ya buɗa masa Allah ya tsare shi daga taɓa kwabon haram sannan muna miƙa kuma godiyanmu da jinjinanmu ga waɗansu kamfanoni da suke turowa za ku ga akwai stan za ku ga waɗannan su zo su yi kwana biyar waɗannan su yi kwana uku waɗannan su yi abu na to kamfanoni ne kamar haka akwai kamfanin pig milk sun zo sun raba ti a nan da tafki da masu azumi suna sha kyauta Allah ta saka musu da alkhairi akwai masu Hollandia yogurt sun zo sai tararrabawa daga kamfanoni suke tura su su ma su zo su ba da gudumawansu ga masu azumi su samu wannan ladan da manzon Allah ya faɗa Allah yi wa kamfanonin su albarka akwai golden penny da suka zo suka raba semovita macaroni spaghetti da waɗansu irin product nasu duk sun raba wa al'umma a nan sun gama sun tafi akwai kamfanin cowbell sun raba madara sun raba ci a nan akwai twisto a su ma na madara ne sun raba ci a nan an yi ta sha Allah taka musu da alkhairi akwai bita malt da suka zo suka raba maltina a nan aka yi ta sha akwai masu wanda ake sha a nan musamman ma lokacin da hajjudi da tarawihi da sharwa mz diamond bottle water mz diamond baturka sun kawo katon katon katon katon bila adadi Allah ubangi ya saka musu da alkhairi ya biya su waɗannan kamfanoni Allah ubangi ya haɓaka su ya biya musu bukatunsu yanzu ga John Vance Food Limited ina jin su suka kafa tantin su a can su ma sun zo suna sabisin al'umman musulmi Allah ubangi ya saka musu da alkhairi ya biya musu bukata duk wanda ya wani aikin alkhairi a nan fa inna Allah ya alamuhu Allah yana sani da shi Allah biya masa bukatunsa duk wanda suka ba da shawara duk wanda suka zo nan saboda alkhairi Allah kare almanar daga dukkan wani masarranci na ɗan adam ko aljani duk wanda zai shigo wannan almanar da niyyar sharri ko ta da fitina Allah ubangi ya takaita shi a kan shi kada Allah ya bashi ikon zama a nan almanar ta zamanto masa irin wani garwashi da ya tsuguna ya miƙe ya gudu ya bar nan duk wani mai alkhairi da zai shigo a nan Allah ya kawo mana shi kuma ya riƙe mana shi ya zaunar mana da shi mutane sai ta amfanuwa da alkhairansa da muka yi na kuskure wa ‘yan uwa a yafe mana duk abin da aka ga an yi shi ba takurawa ba ne an yi ne don a gyara Allah ya mana Allah ya muku. muku abinda ya rage mana Allah sa mu gama shi lami lafiya da wannan ne za mu ce insha Allahu wanda suka ba da kuɗaɗe bari a ɗan faɗa kar su ji shuru su ɗauka Malam Yusuf sun yi kana da Please include me in your prayers. I applied for NDA. May Allah subhanahu wa ta'ala award me a uh, C500 ne ko? A sadaka for mosque. Wannan na masallaci ne. A uh, malam ga sadakar uh, ɗari biyar a sanya ni a addu'a. malam wani ya rubuta ya rubuto a sa shi cikin addu'a Allah gafarta ma iyayensa Allahumma amin wani ya aiko ɗari biyar sadaka a sa mahaifiyarsa da ta rasu sati biyu da suka wuce Allah jikanta da rahama wani bawan Allah ya ba da sadakar ƙur'anai guda biyu a sa shi a addu'a Laktu? Allahumma fashad akwai wani kuma nan wanda suka aiko addu'a da wanda suka abin nan duka Allah ubin ya biya ma kowa bukatunsa na alkhairi da wannan ne za mu ce an rufe tafsirin bana a yau ashirin da bakwai ga watan Ramadanan wannan shekara ta hijiriya shida, wanda ta daidai da ashirin da bakwai ga watan uku na shekarar miladiya biyar. subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته